This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo has 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye duk lokacin da ake bukata ta tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya duka a zangon na FM za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar da shirye-shiryen a safiyan nan ga kanun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya gaya ma Firaministan Isra'ila cewa a shirye Amurka take ta shiga tsakani a tashin hankalinsu da Falasɗinawa. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa Afghanistan don ganawa da 'yan takarar zaben shugaban kasar biyu da ke takaddama kan sakamakon zaben fidda gwanin da aka gudanar a watan jiya. Sannan tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tallafawa a ƙasar Libya za ta rage ma'aikatanta na zuwa wani ɗan lokaci bisa dalilai na tsaro. To Allah kyauta. Abin da muka ce da su shine kar ku yarda a cuce mu. kuma mu ma mun tafi da ajanda wacce ne mamaki ban ji kowa ya magana a kanta ba musamman na Show Off Show din nan ita ma ba a maganata da ake ta magana shine wasu su zo masu shi a ƙara musu gwamna rabi'u musa kwankwaso na jihar kano kan irin rawar da 'yan arewa suke takawa a taron ƙasa jimmai aliza ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya gaya ma Firaministan Isra'ila cewa a shirye Amurka take ta shiga tsakani a tashin hankalinsu da Falasɗinawa, ciki har da maidowa da yarjejeniyar tsagaita wuta ta shekara ta goma sha biyu. Shugaba Obama ya yi magana da Mr. Netanyahu ne ta wayar tarho a jiya Alhamis, wata ranar kuma da ta zo da yawan kashe-kashe a gabata tsakiya. Fadar White House ta ce shugaba Obama ya jaddada damar isra'ila ta kare kai daga hare-haren rukokin mayakan hamas to amma kuma ya ce ya damu matuƙa da yiwuwar hakan ya zafafa tashin hankalin ya kuma ce wajibi ne dukkanin bangarorin su yi duk abin da suke iyawa don kare rayukan fararen hula. tun da farko a jiya alhamis din sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mu ya yi kira ga da a tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba ya gaya ma wani taron gaggawa na kwamitin sulhu cewa dole ne isra'ila da hamas su kai zuciya nesa to amma firaminista na tanyahu ya gaya ma wani kwamitin majalisar dokokin kasar cewa ba batun tsagaita wuta ne ke gaban isra'ila ba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa afghanistan don ganawa da 'yan takarar shugaban ƙasa biyu da ke takaddama kan sakamakon zaben fidda gunin da aka gudanar cikin watan jiya wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce kerry zai isar da sakon shugaba barack obama cewa amurka na ran za a gudanar da cikakken bincike kan duk wani zargi mai tushe kuma ba za ta amince da duk wani matakin da baya bisa kundin tsarin mulkin ƙasar ba tuni ma keriya gargadi ɗaya daga cikin 'yan takara abdallah abdallah kan amfani da matakin da baya bisa doka wajen karɓe iko bayan da abokin karawarsa ce zai kafa gwamnati kishiyar ta yanzu abdallah da abokin karawarsa ashraf gani duk sun yi ikirarin yin nasara a zaben na fidda goni da aka gudanar ranar 14 ga watan yuni don mai gurbin shugaba hamid karza mai barin gado sakamakon wucin gadi ya nuna cewa gani ya sha gaban abdallah da ƙuri'u wajen miliyan ɗaya. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tallafawa a ƙasar Libya za ta rage ma'aikatanta na zuwa wani ɗan lokaci bisa dalilai na tsaro mai magana da yawun tawagar samir gatas ya faɗi jiya alhamis cewa tawagar ta yanke shawarar rage ɗimbin ma'aikatanta ce bayan ta shafe tsawon wata guda tana nazarin halin da ake ciki ya ce rage ma'aikatan bai da alaƙa da wata takamammiyar barazana kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ne ya kafa tawagar a shekara ta da goma sha ɗaya don ta taimaka ma gwamnatin wucin gadin ƙasar ta libya bayan an hamɓare da ɗaɗɗen shugaba mai kama karya mu'ammar gaddafi aka kuma kashe shi ayyukan tawagar sun hada da tabbatarwa da ganin an girke madafun ƙarfafa dimokuraɗiyya da kuma makaman da ba su hannun hukuma ta kula da su ta kuma kare 'yancin ɗan adam sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya banki mun ya da daɗaɗɗen jami'in diflomasiyya stefan de mistura a matsayin sabon jakadarsa a siriya inda mummunan yakin basasa ya shiga shekara ta hudu haifaffen ɗan ƙasar sweden de mistura ya shafe sama da shekaru talatin yana ayyuka daban-daban majalisar ɗinkin duniya masu alaƙa da diflomasiyya ciki har da wasu wuraren da aka cika tashe-tashen hankula a duniya ayyukan nasa da ya gudanar a baya sun hada da jakadan majalisar ɗinkin duniya a afghanistan sannan kuma ya riƙi wannan aiki a iraki da kuma lebanon jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samanta powell da kuma gamayyar ƙungiyoyin adawar siriya masu sassaucin ra'ayi sun ce suna maraba da naɗin da mistura da mistura zai mai gurbin lakdar brahimi wadda ya murabus a watan mayu bayan da ya shafi shekaru biyu yana fama ba tare da nasara ba a ƙoƙarinsa na kawo ƙarshen yaƙin basasar da ake yi a siriyar Ƙasar Myanmar wacce kuma ake kira Bama ta yanke ma wasu 'yan jarida da wani mawallafin mujalla hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari saboda saba ma dokar kiyaye sirrin ƙasa. An damƙe babban edita Tin San da wasu wakilan mujallar Unity Journal a watan Janairun wannan shekarar bayan da suka wallafa wani rahoto mai zargin kasancewar wurin sarrafa makaman guba a arewacin Myanmar. Lauyan da ke kare su mai suna Kyon Lin ya gaya ma sashin bama na muryar amurka cewa yana fatan bayan ɗaukaka ƙara za a yi watsi da hukuncin sakataren ƙungiyar 'yan jaridar bama zaututu ya yi tar da wannan hukuncin mai tsanani ya ce hukuncin zai yi illa ga hulɗar 'yan jarida da gwamnati daga ƙarshe wata yarinya 'yar shekaru hudu da haihuwa wadda aka yi tsammani ta warke daga cutar s an ga alamar har yanzu tana ɗauke da cutar wata mace mai cutar hiv ce ta haifi yarinyar a jihar mississippi ta kudancin amurka wadda sai da ta haifi yarinyar aka san tana da wannan cuta nan da na likitoci suka kafa wato suka fara jinyar yarinyar da maganin s mai karfi an daina jinyar bayan watanni goma sha takwato amma sai aka ga alamar yarinyar ba ta dauke da wannan cuta ta hiv sai kuma makon jiya bayan an gwada ta aga cutar da cikin jikinta Dr. Anthony Fauci shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ya ce sake bayyanar cutar abin takaici ne, to amma ya ce ƙwararru za su yi nazarin yadda jinyar da ake mata na farko ya takaita wato ya takaita yaduwar cutar a jikinta. Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla a daidai lokacin da muhawara take kara zafi kuma ake dab da kammala taron ƙasa Abuja gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce alamu suna nuni da cewa wakilan Arewa a taron ba sa taka rawar da ta dace wajen kare yankin da kuma muradin mutanen Arewa wato mutanen Arewa a wannan taro kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana. Abin da muka ce da su shine kar ku yadda a cuce mu. kuma mu ma mun tafi da ajanda wacce na mamaki ban ji kowa ya magana a kanta ba musamman na onshore show din nan ita ma ba a maganata da ake ta magana shine wasu su zo masu shi a ƙara musu sun nemi da ɗari bisa ɗari da sauransu da sauransu mu ma da mun nemi ɗari bisa ɗari na bayan on-show-off-show saboda halin da muke ciki na desertification da sauransu a rago kudinsu a kawo mana wannan shine ya kamata a ce ajandar da aka rike amma yawanci duk an bata an koma yanzu mai neman ɗari ne in ma dubu suka nema ai ba ita ce magana ba magana ita ce me ya kamata a yi gwamnan kano rabiu musa kwankwasa kenan yake tsokaci game da rawar da wakilan arewa ke takawa a zauren taron lalibo najeriya makoma gwamnan haka zalika ya kara da cewa dukkanin wannan abin da ake yi ɗauke hankalin jama'a ne bata lokaci ne kuma kashe dukiyar jama'a ne kuma dama muna ta tunanin cewar mutanenmu suna da rauni da yawa daga cikinsu in suka je abuja ba lalle ne su tsaya su jajirce ta hanyar da ya kamata akwai hanyoyi da yawa waɗanda suke na samun kuɗi musamman an yi ma'aikata ta niger delta yanzu harkar shiwafi ɗinnan da yawa kuɗaɗe an karkata su can akwai maganar shi kansa budget an karkata shi can akwai royalty da kamfanoni suke biya da sauran abubuwa da yawa waɗanda suke a halin yanzu mutanen suke samun kuɗi biliyoyi duk waɗannan kuɗaɗe da ake ɗiba na najeriya ake basu idan waɗannan kuɗaɗe ba su yi musu maganin abin da yake a nan ba na tabbata ko kuɗin najeriya ga baki ɗaya za a ɗauka a basu ba yadda za a yi musu amfani haka kuma gwamnan na kano ya yi tsokaci dangane da batun kirkiro jihohi da kawar da tsarin ƙananan hukumomi a najeriya da taron ke nema wa matsaya a kansu shi wannan magana da ka ji ana ta yi harka ce ta siyasa akwai wanda yake ganin in yayi kyautar jiha wa waɗannan wani ɓangare na najeriya zai daɗa samun gindin zama a zaɓe shi wannan shine kawai dalili to akwai kuma batun kawar da tsarin ƙananan hukumomi duka wannan duka tafiya suke duk tafiyarsu daya. kuma wannan ba zai taimaki zaman lafiya da kwanciyar hankali ba kwashewa marashi a daɗa lodawa mai shi wannan ba zai taimaki marashi ɗin ba ko ba zai taimaki mai shi ɗin ba domin duk wannan abin da muke gani ina faruwa da yawa a wannan ƙasa na rashin tsaro in ka duba ina da alaƙa da irin wannan zalunci na talauta wani bangare a azurta wani To ko menene matakin da gwamnonin na Arewa za su ɗauka akan wakilan da ke wakiltar Arewa a cikin zauren taron? a wancan lokaci da aka yi taro a gidan gwamnan kano a gwamnan bauchi ya dauki alkawari cewa zai kirawo taro na gaba shi muke jira ya kirawo mu gabaki daya domin mu je mu tattauna mu kwato wannan tsari ko wannan bangare daga cikin wannan yanayi da ake neman a jefa shi gwamnan kano rabiu musa kwankwasa kenan yayin zantawarsa da manema labarai a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria. Ku tashi ku falka ɗiyan arewa ku san aikin kawai ne. Kamin mu kawo muku shirinmu na gaba ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ۖ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Allah samu dace yanzu karfe ɗaya da minti goma sha uku da rabi sashin Hausa na murar Amurka ke magana ga Jummai Ali da ɗaya daga cikin shirye-shiryen kiwon lafiya da muka kawo muku watannin baya. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a bara an kiyasta cewa akalla 'yan Najeriya miliyan uku ne suke fama da ciwon hawan jini? Abinda za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. sauraron lafiya uwa jiki assalamu alaikum jummai ali ce ke farin cikin gabatar da wannan shirin kamar yadda na fara bayyanawa kimanin mutane miliyan uku ne ke fama da ciwon hawan jini a najeriya kuma ganin yadda muke samun yawan wasiƙu kan ciwon hawan jinin yasa nake ganin ya kamata mu ƙara waiwayar wannan al'amari dokta ko kuma Profeso balaraba sani garku na asibitin koyarwa da ke shika najeriya ƙwararre ne ta fannin zuciya kuma kwanaki can ya zo nan amurka domin halartar taron likitoci da masana da ake yi shekara-shekara american college of physicians a zantarawar da ne da shi na nemi sanin tsananin matsalar ciwon zuciya a najeriya sai dr garko ya ce wato suna da yawa misali abin da ya fi damun wanda yake shafa zuciya shine hawan jini akalla akwai mutane sun kai miliyan talatin a yanzu wanda ake ganin suna fama da ciwon zuciya wannan wanda hawan wanda suke fama da hawan jini nake nufin ce wanda zai iya shafan zuciya din sannan kuma wannan banda watakila cututtukan zuciya da suke faruwa misali kamar a 'yan mata haka misali da 'yan samari wanda suke samun wani ciwo wanda ake kiransa rheumatic heart disease wani nau'in ciwo ne wanda shi murafin zuciyan yake kamawa kuma yakan fara daga ɗan zazzabi ne misali ko na mura ko watakila mutum ya ɗanyi wani kuraje da sauransu sai shi kwayan cutan su tasiri a kan zuciyar sai zama na munafan da suke rufe da ke zuciya tana da ɓangare hudu akwai eh, atria guda biyu sunansu da turanci wato ɗaki na sama sannan akwai na ƙasa da eh, ventricle wanda su ne suke yunkurawa su tura jini ya tafi duka jiki to tsakankanin su dan wannan labulen da yake rufe tsakanin na sama din da na ƙasa sai ciwon ya zama ya yi tasiri a gurin su valves din sai su zama sun lalace wanda watakila sai an canza su da sauransu to wannan ma yana nan da yawa shi ba a a watakila ko eh, mutum nawa ke da shi ba ko kaman wanda kashi nawa cikin ɗari suke da shi amma dai muna ganin sa a kusan kullum to wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon zuciya wanda ana ganin sa wanda a ƙasashen da suka taso gaskiya ba a ganin irin shi sosai sai a yawanci masu tasowa To kai batun cewa mutane miliyan talatin, mutane miliyan talatin ɗana a duk faɗin duniya ne ko ko Najeriya kawai? A Najeriya kawai ai kiyastawa aka yi shi ma miliyan talatin ɗin. Saboda shi ciwon hawan jini wato ciwo ne wanda zai rika cin jikin mutum bai san yana da shi ba don ba mutum asibiti je aka ɗaura hannunsa aka gwada ba mutane da yawa ba sa gane suna da hawan jini sai ya zama ya samu matsala ko mutum ya samu bugun zuciya watakila bugun jini gefe ɗaya ya shanye ko zuciyar ta daina aiki ya fara kumburi ko kuma an samu watakila shan inna ko ido ya rufe idan watakila ba a gani tunda zai iya shafan ido ko kuma idan koda ta lalace to da an zo sai kuma a yi karatun baya sai a gane ai daman watakila hawan jini yake da shi to yawanci matsalar da muke da shi kenan inda a ce kowa yana kalla sau ɗaya a shekara ko sau biyu a shekara yakan ce a gwada to za a iya kiyasce tantance yawan mutane nawa suke ɗauke da wannan ciwo amma a shatar da aka yi kiyasin da aka yi shine akalla mutum miliyan talatin suna ɗauke da ciwon hawan jini a Najeriya. To akan ce ciwon hawan jini sun muka sauce. a mu ɗauka a nan yanzu misali mutane suna jin ka wacce shawara za ka ba mutane tunda cuta ce ko kuma ciwo ne da ba ta da ba ba alama kamar yadda ka yi bayani sai dai ko wani abu ya yi tsanani to wacce shawara za ka ba mutane shawarar da za a ba mutane ɗaya ce akalla a sau ɗaya a shekara akalla kenan mutum ya shiga asibiti ya je a duba lafiyarsa hawan jinin nan kawai za a ɗaura hannunsa ne a hura iska a likita ya sa abu ko nawa su sa a kunne su ji ya bugun jininsa yake akwai ka'ida inda ya kamata ya tsaya idan aka ɗauka aka gaya mishi gashi to shi kenan idan ya hau sama za a bashi shawara wataƙila cewa dan in an auna an ga mutum yana da hawan jini a lokaci ba kawai za a ce mishi ya samu hawan jini bane za a ce to ya ƙara dawowa wataƙila bayan sati ɗaya a ƙara gwadawa sannan kuma idan aka duba a ga ya tsaya a haka a sama to sai a ce ba mamaki hawan jini din ne so shawaran da zan bada shine mutane su daure ko da mutum baya jin komai ya rika zuwa asibiti a auna mishi hawan jini shi da kuma ciwon suga dan shi ma wani ciwo ne wanda a adaba mutane ba san yana jikinsu ba sai ta ɓaci ake ganewa. To baya ga ciwon hawan jini ɗin nan waɗanne kuma cututtuka aka fi gani a Najeriya a wurin kwanan. To a nan wajenmu misali eh, kamar yadda ne magana ciwon siga shi ma ciwo ne wanda yake yana da yawa kwarai da gaske ana ganin ciwon siga. Sannan kuma 'yan kwanakin nan watakila ana samun ciwon matsalar koda. mutane da yawan gaske suna samun matsalar koda wanda ba a cika fahimtar ma koda ba ce sai ta yi lalacewa da watakil sai an yi da shi na koda ko kuma mutum ya zama kullum yana kan injin wanki wannan ake ce masa dialysis da turanci to shi kuma abin da ya sa wannan watakila ciwon koda ya yawaita a wajen mu suna da yawa dalilan na farko misali kamar da ne magana akwai hawan jini nan wanda mutane da yawa ba san suna da shi ba sai ta ɓaci ake ganewa hawan jini ne na biyu shi kansa ciwon suga da yake shi ma yana da yawa yana shafar koda ta lalace na uku mutane suna yawan shan magunguna na asibiti da kuma na gargajiya ba akan ka'ida ba hmm. wannan shi ma matsala ce ga garma. to na gargajiya za a ce mutum ya sha ba bisa ka'ida ba na asibiti ba sai sun je ake basu ba ko ko kana maganan eh, masu saye ai a Najeriya hajjajin mai bamu da ka'idar da cewa sai likita ya rubuta magani ake saida wa mutane mutum zai iya tashi kawai ya shiga kemis ya ce a bashi magani kowane iri ne sai a kirga a bashi in ya bada kuɗi to kuma gaskiya akwai magungunan likita wanda suna da illa akan koda misali duk maganin da yake maganin ciwon jiki da turanci ana ce musu non-steroidals wanda mutane suka fi sani shine akwai wanda suke ce mishi butazolidine da wasu suna ce masa buta akwai su ibuprofen wanda su ne yawanci ake yawo ake sayar su a cikin eh, watakila a kwando a kasuwanni ko akan tituna da kuma chemist shop da mutum ya ji ya ce yana ciwo sai a ɗauko maganin ciwon jiki a bashi to yawancin wannan magungunan suna da illa a kan koda su lalata ta wanda ba a cika ganewa ba sai ta ɓaci shi ma to shine dalilin da ya sa ne maganan cewa maganin asibiti su ma sukan kawo wannan illa tunda gaskiya ba mu da ka'ida da doka wacce take hana mutane su yi amfani da shi ba bisa ka'ida din ba to kaga kamar a nan kasashen akwai magungunan ma da ba yanda za a yi ka je ka saya in ba tare da likita ya baka izini ba gaskiya ne to a Najeriya ba mu da wannan kawai mutum in ya ga to ku ba ku likitoci ba za ku ba gwamnati shawara ai hajjaji mai gwamnati ta san komai kuma wato abu dai wanda za a ce mai misali ya gagara kenan ku za a ce ko kuma dai ban san me zan kira shi ba amma gwamnati ta san wannan kuma gwamnatin nan ita ce take ba da lasisin a sai da magunguna sannan kuma ita ce take da alhakin ta karfafa dokar cewa idan ba likita ne ya rubuta magani ba kar a bada to amma gaskiya fi sabilillahi ina ganin gwamnatin watakila ta gaza ta na bangaren saboda ni misali kaina abin ya shafe ni ko a nan wannan to wadda na yi akwai maganin da na bukata ina so in saya na je asibiti aka ce ai bayan da na je kemis aka ce bayan da za a yi a bani sai na samu rubutun likita na nace musu ni ma likita ne na fito da takardu na ID card na nuna suka ce ba zai yiwu ba sai dai in je in nemi a cikin abokaina da muka zo mitin ai akwai yan America su rubuta min da yake nan sannan akwai lokacin da na je South Africa shi ma da same irin abubuwa irin wannan ya faru haka misali zazzabi ya dan kama ni ina son in samu chloroquine haka wanda zan zan sha muka je asibiti aka ce dole sai na kawo takardar likita to wannan abu ne wanda wato ita gwamnati ce in ta ga dama ta himmata za ta iya gyara abun nan amma gaskiya a Najeriya gaskiya akwai dai matsala a yanzu sai dai watakila niyya. Dokta Balarabe Sani Garko kenan. Masu iya magana suka ce idan kunne ya ji, jiki ya tsira. Gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Madalla, lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah na lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan tambaya da muka samu daga jamhuriyar Nijar. Ta fito ne daga wajen Sa'idu Gangara. E, Ejilis ko Basarawa ne <laughs> a can Bepe 191 maraɗi can jamhuriyar Nijar. wai tarin fuka da tarin tibi ciwo ɗaya ne? eh ciwo ɗaya ne to ya ake kamuwa da shi to ciwon fuka ki zo kwayan cuta da ke iska in kana kusa da mai shi ko in eh, shi yasa akan so lokacin mutum na ciwon fuka kada ka shiga mutane da yawa dai na kusa da wanda ke da shi ka sha iskan da yake wurin in mutum ya numfa domin shi kwayan cutar nan su tari in kai tari kuma da inda yake fitowa kenan kamar numfashi mutum ko su tari to shi yasa an kai mutum kana tare da wanda ke da shi ka shaƙi a iskar da yake kusa haka sai ka kamu da cuta za ka iya kama eh, shi yasa wani lokacin mutum na cewa akan shiga da kai kusa da ka shiga mutane to akwai magani eh kin san akwai maganin sa ana ba mutane magani amma maganin dole sai ka sashi na kamar wata uku zuwa wata shida ko da ka ji sauki dole kai da shan maganin abinda abinda ake so mutum ya ke. to me zai faru idan kama aka bani maganin wata uku ina fama da tarin fuka zan sha na wata biyu da na ji sauki sai na daina me zai faru nan gaba ka daina to sai kwayar cutar ya bijire sai shi na tura ki kira resistance oh wato ko da din na ciwon ya taso in na je kwayar maganin da aka ban sai kwayar cutar ta bijire ma kaifin wannan eh, maganin ba zai maganin nan ba zai amfani ba a saboda haka yake da muhimmanci in likita ya ce ka sha na wata uku ne ko na wata shida ne ko da ka warke ne kai ta sha har sai ka eh, gama an ba haka ba duk zaka zaka sa duk kwa da ke kusa daga kuma wani ciwo ya sake dawa to zai fi karfi kuma wani lokaci magungunan ba za su yi aiki sosai ba wato an dai aikin banza kenan ya eh, aikin banza kenan shi yasa ake cewa don Allah mutane su rinka shan magani yadda ya kamata amma ba su sha yadda ya kamata ba to hatsari ne kowa da kowa da ke kusa da su akwai allurar rigakafi ne e ana iya mutum allura in dai za ka je wadansu wurare ana yawon maka allura wanda zai iya kare ka hajiya kin san da ana irin alluran tv din nan na da eh. eh to shi in kamar mutum zai yi so ɗaya ne a rayuwar shi ko ko za a rika yi akai akai ne akai akai ne amma yanzu ma kin san domin ciwon ba shi da shi da yawa haka ba ba cika yi ba cika yi ba eh, eh. to to ina fatan malam sa'idu da can maradi yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamana. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin yin mai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya Babu mai hoji da ke na in dai ke lari a a da ke duniya ana ta wani a gaida malamai za ku saurari maimaitar wannan shiri ranar litinin cikin shirin hantsi idan Allah ya kai mu ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc inda agogon mu ke cewa karfe ɗaya da kusan minti 26 ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Shugaban Amurka Barack Obama ya gaya ma Firaministan Isra'ila cewa Amurka za ta shiga tsakani a tashin hankalinsu da Falasɗinawa ciki har da maidowa da yarjejeniyar tsagaita wuta ta shekara ta da biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa Afghanistan don ganawa da 'yan takarar zaben shugaban ƙasar biyu da ke takaddama kan sakamakon zaben fidda gwanin da aka gudanar a watan jiya. Shugabannin kasashen Jamus da Faransa da Rasha sun yi kiran da a koma aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin dakarun gwamnatin Ukraine da 'yan tawaye magoya bayan Rasha da ke gabashin Ukraine, wadda wa'adinta ya cika a farkon watan Yulin nan. Shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa François Hollande sun tattauna kan halin da ake ciki a gabashin Ukraine da shugaban Rasha Vladimir Putin ta buɗaɗɗiyar wayar tarho a jiya Alhamis. a cewar ofishin mr olan da shi da madam markel sun jaddada bukatar gaggauta cimma yarjejeniyar a siyasance wadda za ta hada da tsagaita wuta da kuma bullo da yadda za a rinka sa ido kan iyakar rasha da ukraine tare da kungiyar tsaro da haɗin kai ta turai da kuma sakin dukkanin waɗanda aka yi garkuwa da su um, ofishin mr olan ya ce shugabannin na faransa da jamus sun yi kira ga putin da ya matsa lamba sosai ma 'yan aware da su yadda a sasanta ya, ya kuma himmantu ga kare kan iyakar ukraine da rasha ukraine na zargin rasha da samar da makamai ga 'yan tawayen zargin da rasha kuma ke musantawa a watan jiya ne dai shugaban ukraine petro poroshenko ya yi shelar tsagaita wuta ta ƙashin kansa na tsawon mako guda wadda ya tsawaita kuma na kwanaki uku to amma ya ki sake tsawaitawa yana mai nuni da cewa yan awarin sun yi ta kai hare-hare lokacin da aka tsagaita wutar a makon jiya dakarun gwamnati sun fatattaki yan awari daga muhimman wurare irin su biranen slovaks da kromostos bayan an bayan an gwada ta aka kuma wato shugaban ko ce sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa afghanistan don ganawa da 'yan takarar zaben shugaban kasar biyu da ke takaddama kan sakamakon zaben fidda gwanin da aka gudanar a watan jiya to a gaishe ka da haka allah ya kama karshen shirin a safiyan nan sai kuma can da hantsi da ikon allah za ku sake jinmu da wani sabon shiri ciki da suka hada da rahotanni da muke da su daban-daban kamun na madadin ibrahim ka almasi garba da kiba hiro da ne da kula da akin gabatar da shirye shirye da ma injiniya jimmy cook da ya rika masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku can anjima da hantsi mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.